Ci gaba da wanzar da zaman lafiya na ƙoƙarin da gwamnatin jihar Zamfara take yi ta samu nasarar sakin wasu Fulani su 25 a garin ɗan Sadau ƙaramar hukumar Maru. Tun tara ga watan Afrilun shekara ta 2019. mutanen da ɗalibinsu maza ne da mata da ƙananan yara kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar usman na gwaggo ya miƙa su ga gwamnan jihar bello muhammad matawalle a nasa ɓangare gwamnan jihar bello muhammad matawalle ya yaba ma rundunar 'yan sandan na ƙoƙarin tabbatar da nasarar samun zaman lafiya a jihar baki ɗaya haka kuma a wani hannun gwamnatin jihar ta yi nasarar karɓar wasu mutum goma sha biyar a hannun wasu 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da su yanzu a ƙauren namo da zurmi da shinkafi kwamishinan rundunar 'yan sandan ya hannunta su ga gwamnan jihar bello muhammad matawalle a shan rahoton kenan farid abdullahi labaran libati daga kusau